a lokacin Batal ta rantsa idanuwanta sai ta yi tsammanin ta yi bacci lallabawa ta yi a hankali ta nufi jikin bango ta kasa switch ɗin ɗakin kafin ta dawo ta nufi gaban dressing mirror inda ta ɗaura wayar da kirar iphone shomin murmushi ne ɗauke akan fuskarta wayar ta ɗauka ta shiga call log ɗinta ta danna ma wata namba kira bugu uku kafin mai wayar ya ɗaga muryar babban mutum ce ta dokar mata sallama yalla bai na ina da labari mai daɗi a gare ka On the other hand, kasaitacciyar muryar mutumin ta furta mata. Babu bukatar ki sanar da ni. Na riga da na san da ki Najeriya. Cikin nuna isa ya furta mata hakan. Yayi matukar bata mamaki. Muryarta da alamun rodo ta ce, "Ta yaya aka yi ka san na zo Najeriya bayan ni ban faɗa ma kowa ba?" Saboda ina kallon ki, duk wani motsin ki a tafin hannuna yake ummi. Okay, idan har da gaske kana gani na, yanzu faɗa min wasu kaya ne a sanye a jikina ta faɗa yayin da take shafa kirjinta da hannu ɗaya ba zato ba tsammani ta ji ya ce skate launin yalo tare da riga white color sun ɗame ki sosai sun bayyana zazzafar surar jikinki mai jan hankali na har sai da gaban ta ya faɗi ras jin ya canka daidai tsabar rodo kiris ya rage ta saki wayar a hannunta a firgice ta juya tana yan waige waige don ta ga ko yana a cikin ɗakin ne muryar ta a dabarbarce ta furta am amma ta yaya aka yi kasar launin kayan da ke a cikina sautin wata shu'umar dariya da ya sake ce ta kara da kunnuwanta me yasa kake yi min dariya ka amsa min tambayar da na maka kin manta da wa kike yin waya idan kin manta bari na tuna miki bata bari ya ambaci karshen zancen ba ta yi hanzarin katse shi da cewa ni ba wannan na tambaye ka ba ta kakkausar murya ya furta sunanta ummi amsa masa ta yi da na'am babe duk duniya babu macen da ta isa ina magana ta katse ni sai ke me yasa farar ta da ido tamkar tana gaban shi ta ce saboda ka mutu a kaina babu yadda ka iya da ni na zame maka karfan kafa matuka raba takalmin kaza sannan ni kadai ce macen da za ta iya sarrafa ka cikin sauki nake rikitar da kai ta karasa maganar tana cizon lips ɗinta da ton ɗinta cikin jin shaukin shi duk wannan wayar da take yi batul tana sauraron ta baiwar Allah jikinta ya gama sandarewa da sanyi sai karkarwa take tuni azab tuni zazzabar zazzafar mura ta rufe ta kasa jurewa ta yi gani take kamar sanyin zai halkar da ita hakan ya sa ta yunkura ta miƙe cikin duhu ta nufi kofar fita daga ɗakin ta fice ba tare da sanin ummi ba sautin hutun numfashinsa har ta cikin ta. shiru bai canka mace ba hakan ya sa ta ce na ji sautin numfashinka ya cika min kunnena ko jarabar taka ce ta motsa gashi bana kusa balle in ɗebe maka kewa muryar saka saka sai ya furta ummi muryar ki kadai tayar min da jaraba ta take a bakace nake da ke ina son ganin ki a yanzu ya za a yi shi ummi murmushi ta sake muryar ta da kwankwas da kwarkwasa ta ce babu halin gani na nayi maka nisa kai tunanin zan baka damar gani na a cikin sauki bayan irin wahalar da ka bani ka tafi ka bani da kewarka baka damu da ni ba ka sa ina kokontan anya da gaske kana ƙaunata saboda kawai mun samu saɓani shine ka nisanta kanka da ni ka hana rayuwa ta sukuni bata samu damar karasa maganar ba ya katse mata hanzarinta ba zan iya jurewa ba na yi kewar jikinki na san ni mai laifi ne a gare ki amma ina so ki sani kina a raina taɓa baki dai tana sauraron shi ki bani dama zan gyara kuskure na a daren nan dariyar shakiyanci ta saka mishi faɗa min me za ka yi min zan kira ki video call zan nuna miki wani abu da na tabbatar zai saki farin ciki Marmashin gefen fuska ta sake ok my baby amma fa kada ka nuna min abin da zai hana ni rintsawa a daren nan ta karasa maganar tare da juyawa ta nufi toilet ta buɗe kofa ta shige ciki Allah sarki Chief always. babu alamun zai iya rantsawa a daren yau tuba da abubuwa da suka sha mishi kai idan har bai shawo kan matsalar ba to kuwa hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba halinsa ne hakan safa da marwa yake yi a rum ɗinsa ya zira hannayensa biyu cikin aljihun shot ɗinsa babu riga a jikinsa hakan ya bayyana zazzafar sodar jikin shi jifa jifa yakan ɗan wurga idanuwansa kan agogon ɗakin domin duba lokaci akan kyawawan idanuwan shi karfe ɗaya da minti talatin na dare ta buga a hankali ya kauda idanuwansa daga kan agogon alat ne ya shigo wayarsa a hanzarce ne nufi wayar tashi da ke aje saman bedsheet durowa ya duba ta kofar rum ɗinsa ne ake bukatar shigowa unlock button ya danna nan take kofar ta so ta soma zugewa a gaban dressing mirror ya tsaya yana jiran karasowarsu big guy ne tare da mutumin nan nesa da bayansa suka tsaya tare da buga kafa suka sara masa a tare cikin girmamawa bigga ya so soma yi masa magana assalamu alaikum sabarka yanzu muka samu damar karasowa gidan ai min afuwa na bata lokaci ko da bigga guy ya yi maganar ba su samu damar ganin fuskarsa ba saboda ya juya musu baya ta cikin miro yake duban su yalla fatan na same ka lafiya mutumin ne ya furta maganar limshe idanuwansa ya danyi kafin a hankali ya furta barka da zuwa Ina fata Big Guy ya faɗa maka komai dangane da halin da ɗan uwanka ke a ciki. Jinjina kan shi cikin girmamawa ya ce, "Eh, yalla bai, ya sanar da ni komai. Ina so na fara ganin shi." Okay? Big Guy, you can take him to the room. But before that, Jinjil ya waiwayo baya ba tare da ya kalle su ba. Ya ɗaura da cewa, "Ina so na saurari komai da za ku tattauna." Amsa masa yayi da okay? You can go. amsa masa suka yi da to kafin suka juya suka nufi kofar fita a ɗakin bayan fitar su hayewa ya yi saman shimfiɗaɗɗen gadonsa yayin da yake fuskantar silin ɗin rum ɗin shi a siloli ya ɗaura wayar hannun shi a kan kirjinsa ya ɗan limshe 6 zis ɗinsa idan muka koma ɓangaren big guy da mutumin nan cikin takun sauri suka nufi Gifta, bayan sun shiga ta yi sama da su zuwa second floor ta sauke su fitowa suka yi daga ciki a hanzarce suka nufi bedroom ɗin danish a bakin kofar ɗakin suka dakata da yin tafiyar ina buƙatar face mask mutumin ne ya furta maganar kallon shi big guy yayi me yasa ko ba ka son ta ga fuskar ka ne tunjina kansa yayi alamar eh big guy ya ce ba zai yiwu ba dalilin da yasa na ce hakan yarinyar ba ta da kwanciyar hankali daga ita har yaran silar ganin ka da za su yi shi zai sa su ji saukin raɗaɗin abin da ke damun su ina fata ka fahimce ni gyaɗa kansa yayi na fahimta ba damuwa mu shiga ciki dafa kofar room ɗin ɗakin big guy yayi da tafin hannunsa a hankali kofar ta zuge kanta shi ya fara shiga kafin mutumin ya bi bayansa tun kafin su ƙarasa shiga ya hango abin da ya ba su mamaki da al'ajabi har kallon juna suka yi kafin suka mayar da duban su gare su wato abin da ya ba su mamaki karfin halin unesa ta lullube su da barko ɗaya ita da daga ita har jane snake din kana kana iya hango kafarta da jelarsa ban taɓa ganin kauna irin wannan ba a rayuwar mu ta zahiri karfin halin onesa da jarumtar karta ba karamin burge shi suke yi ba big guy ne ya faɗa mutumin ya ce ni shaida ne akan kaunar da ke a tsakaninsu tamkar hanta da jini bai karasa maganar ba big guy ya yi mishi nuni da abin sauraron da ya sanya a kunnen shi da sauyi ya ja baki ya yi shiru don ya fahimci abin da yake nufi wato chip yana sauraron su ta hanyar yafon ɗin kunnen big guy a bakin gadon suka dakata suna kare musu kallo kiran sunanta big guy yayi unaisa muna son yin magana da ke shiru babu alamun zata farka daga muryaye da karfi ya ambace unaisa angel ki tashi za mu magana har cikin dodon kunnenta kiran ya kai mata firgita ta yi ta farka tana ambatan sunan da shi. saboda ta kwanta da shi a ranta jin shi a jikinta ya sa ta ji hankalinta ya kwanta sai kuma ta fara tunanin wane ne ke kiran sunanta kafin brain ɗinta da tariyo mata muryar mai magana ya kuma cewa ni ne big guy ki fito daga cikin bargon mai magana ya faɗa ne don ya lura ta farka daga ta farka duba da yadda bargon da suka lullube yake motsi ta rasa ya za ta yi ta raba jikinta daga na Jane Snake din ya shige mata sosai sai faman jin numfashi take yi da sauri sauri kin yi shiru unaisa muryarta da kasalar bace ta soma magana kokari nake yi in fito ya rarrike ni ne marmashin gefen fuska mutumin ya sake jin muryar da ya dade yana kewarta kallon big guy yayi bari na taimaka mata clapping hand ɗinsa ya yi sau uku wani abin mamaki macijin ya farka ya warware jikinsa daga nan da can da ya yi ya soma kokarin yaki ci bargon da ya fito hannun mutumin ya kai ya riko karshen bangon ya riko karshen bargon ya yaye shi baki ɗaya jefar da shi gefe ɗaya biji-biji unesa take duban su idanuwanta sun kumbura sun yi mata nauyi ba ta iya ganin su da kyau a kasalance ta miƙe zaune tana faman sauki ajiyar zuciya baiwar Allah gyaran gashin da take ta kappa kappa da shi don kada ya tarwatse tun ya fara fita hayyacinsa abin da ya daure ma big guy kai ganin yadda macijin duk ya bi ya rude kokarin sakowa yake yi daga saman gado kuma ga dukkanin alamu wurin mutumin yake son zuwa Allah sarki dan uwa ya ga dan uwan shi hawa saman gadon mutumin yayi a gaban Jane Snake din ya tsaya cikin raunin murya ko baka furta min ba cikin raunin murya ya furta ko baka furta min ba na san halin da kake ciki da nishi saboda ina jin raɗaɗin a cikin zuciyata amma kada ka damu Allah yana tare da kai mu ma kuma muna a tare da kai wallahi duk rantsi da guya ba zan so taba cin galaba akan ka ba ba zan so su taba cin galaba akan ka ba tunda har su suka yi kuskuren haɗa ka da kaddararka wanda ta yi silar baranka gidan kurkukun kaddara tunda ya fara magana unesa ta dabarbarce ta rasa gane a inda ta taɓa jin muryar nan sai da ya zo karshen maganarsa ya ambaci sunan kurkukun kaddara tamkar ya buga mata guduma a ƙirjinta. labanta na rawa ta soma ambatan sunan shi salsabil mafarki nake ko gaske ne kunnuwa na suke ji mamuryanka a matuƙar ruɗe sai faman kokarin murza da take da yatsun hannunta duk don ta samu damar ganinsa muryar shi ce ta dakatar da ita daga ambatan sunansa da take yi angel ni ne ba mafarki kike yi ba salsabil ɗinku ne na gidan kurkukun kaddara Ta kyar ta iya ware idanuwanta akan fuskar shi Kutsan. amin kwantsa duk ta mai idanuwanta saboda kukan da ta yi idan ciwo yake mata sosai ta zazzare su tana duban sa tamkar wanda ta ga abin tsoro rudani ya hana ta yi magana lamarin yayi mugun daure mata kai ko a mafarki ba ta taɓa tsammanin hakan za ta iya faruwa ba kamar yadda take kallon sa aka shi ma yake kallon ta fuskar sa dauke da murmushi yayin da idanuwan shi suka cicciko tab da kwalla macijin kotuni ya daura kansa saman jikin salsabil miƙa mata hannu ya alamar ta zo gare shi ta zabura ta nufe shi haɗi da faɗawa saman ƙirjinsa ta kankame shi lokaci ɗaya ta fashe da matsanancin kuka mai tsuma zuciya big guy da ke a tsaye yana kallon su zuciyarsa tun ta karaya duk irin dauriyarsa bai san sa'ad da ƙwalla ta cika idanuwansa ba muryar shi a raunace ya furta sa are you listening on the other hand chief always da ke a kwance saman tattausar mattress na gadansa ya amsa masa yes i am listened ajiyar zuciya bigga ya sauke ya fahimci sautin kukan unaisa ba karamin taba zuciyar chip yayi ba tun daga kan yanayin maryarsa bubbuga bayan ta salsabil yayi da han da hannunsa daya cikin sigar lallashi yayin da ɗayan hannun nashi yake a saman kan macijin nan tamkar yana ƙara tunzura ta kuka take yi na fitar hayyaci big guy da ke amanne da abin sauraron da ke kunnansa muryar ce. ta janyo hankalinsa ga saurarensa ka faɗa mata ta daina kuka na son ji amsa masa yayi da to kafin ya ɗaga murya ya ce da salsabil ka lallashi yar uwarka ta daina yin kuka umarni ne daga ce cincina masa kai yayi da ƙaryayyar murya ya ambaci sunanta unaisa ki daina kuka tanish baya jin daɗi ya faɗa min idan baki daina ba shi ma zai fara kukan saboda kina ƙara tayar masa da hankali jin wannan maganar ya sa ta yi saurin haɗiye kukanta a hankali ta ɗago da kanta tana duban fuskar sarsabil tsananin tausayinta ne ya kama shi kuma tunta sun yi jawur pink lips ɗinta sun yi suntun da su ta sha kuka baiwar Allah ta sha kuka baiwar Allah cikin shekar kuka take faɗin sil salsabil ka faɗa min ya aka ka tsira daga gidan kurkukun kaddara ina ƴan uwana suke ina Hadije take da Mubin su ma sun rayu ko sun mutu ina so na sani gabaki ɗaya na rikice shafa gefen fuskar ta yi da hannunsa cikin sanyin murya ya ce Unesa ki kwantar da hankalinki yanzu bana cikin nutsuwar da zan iya yi miki bayanin komai na yi miki alkawarin zan fayyace miki komai idan da nishe dawo mutum amma ba sai kin daina yin kuka kin kuma nutsu jinjina masa kai ta yi alamar za ta daina ta nishe na iman magana yanzu haka ba ta yi mamakin jin abin da ya ce ba suna da cewa shi ma jayant ne abu ne mai yiwuwa su yi magana ta sirri a cikin zuciyoyinsu har ma su iya jin juna Bigga ne kaɗai. al'ajabi ya cika ya cika shi tun yana daga tsaye har ya kai ga samun wuri saman sofa ɗin ɗakin ya zauna yana duban su ina son jin me yake faɗa maka a cewar big guy a lokacin onesa ta mayar da kanta saman kirjinsa ya tallabe ta da hannu ɗaya Zazzaɓi jikinta sai karan kuwa yake yi a hankali salsabil ya so mu faɗa musu tattaunawar da suke yi da danshi ya faɗa min baya son Onesa tana yin kuka zuciyar shi tana ƙaraya sannan yana roƙo na akan in taimaka masa ya rikide ya koma mutum baya son ganin shi a siffar maciji yana jin kyankyamin kansa yana a cikin mawuyacin hali na kunci da raɗaɗi idan har ya ɗauki tsawon lokaci bai dawo mutum ba giant heart ɗinsa za ta motsa ne idan kuwa ta motsa ga baki ɗaya mu zai iya cutar da mu saboda a wannan matakin babu wanda zai iya sarrafa shi har ita Unaisa hankalin Onesa ba karamin tashi yayi ba cin abin da Salsabil yake faɗa ita a dazan ita a zatanta giant hand ɗinsa ne ya motsa shi yasa har ya iya rikida shi ba zuciyar bace ta motsa ba ita ba hatta big guy ya dan girgiza da jin kalaman Salsabil har sai da ya daura idanuwan shi akan macijin da ke anannade saman gadan har yanzu bai dago da kansa da ya daura a saman habar Salsabil ba ci gaba da yin magana yayi Danish yana a cikin damuwa ina jin shekar kukansa roko na yake yi akan mu taimaka masa ya canza halittarsa ya gaza rikida bai san ya zai yi ba baya san ɗan uwan shi su guje shi idan kowa ya kyamace shi kamar yadda ya kyamace kansa hakan zai yi silar motsawar jeyin hadinsa kuma idan ta motsa zai nisanta kansa da kowa saboda baya san ya cutar da mu zai koma inda ya san ba za a kyamace sa ba yana nufin tushen shi gidan kurkukun kaddara tun kan salsabil ya karasa maganar unesa ta tarin numfashinsa a'a danish ka daina faɗin zamu kyamace ka ni yanzu ma na fara ƙaunar ka saboda ina tausayin rayuwarka na san cewa ba yin kanka bane mugayen mutanen can ne suka assasa faruwar hakan duk don ka koma gare su sun yi maka hakan ne domin mutane su guje ka kai kuma ka ji ka kyamace kanka saboda sun san ta wannan hanyar ne kadai za ka je gare su ni kuma wallahi ba zan taɓa bari hakan ta faru ba yanzu na fara sanka shi ba maciji ba kowace iriyar halitta zaka koma a duniyar nan ina a tare da kai har abada har karshen numfashi na kai koda a ce zaka rinka cutar da ni ne ba zan rabu da kai ba sai inda karfi na ya kare a kanka babu gudu babu ja da baya wallahi ba zan bar ka ba kuka ne ya ci karfinta har ta kasa karasa maganar macijin yana sauraron duk abin da take cewa ya dago da kansa daga saman jikin salsabil mitsi-mitsin idanuwan shi na fuskantar ta big guy ba zai iya jurar tausayinsu da yake ji ba jikinsa ya yi sanyi lakwas kamar wanda aka zare malaka duk abin da ke faruwa Chip Owis yana sauraron su yayin da yake a kwance cikin bedroom ɗinsa a saman gadonsa. Muryar Unesa ta cika masa kunnuwansa tamkar a gabansa da ke yin kukan. A hankali ya ɗauki wayarsa da ya ɗaura a saman broad chest ɗinsa ya dawo da ita sai tunkunnansa don ya ji daɗin sauraron ta da kyau. Shafa sumar kanta Salsabil ya yi da hannun shi. Ki daina kuka, ya ce min in faɗa miki baya so da sauri ta haɗe kukanta tana faɗin to na daina ba zan ƙara ba maiman ta faɗa tana kallon macijin har girgiza mata kai yake yi Ba ta san sa'ad da ta saki murmushi ba ta fahimci lallashin ta yake yi abin da Unesa ta faɗa gaskiya ne tsammanin mu ya zo ɗaya azzaluman kurkukun kaddara ne suke sarrafa shi ta karfi da yaji ba da sa ransa ba kuma suna yi masa hakan ne don mutane su kyamace sa kowa ya guje shi shi kuma zai ji ya tsani kansa saboda kyarar da mutane suke yi mishi daga haka zai fara tunanin komawa prison wannan shine abin da suke kokarin yi tun da ya fara magana bigga yake jinjina kansa alamar gamsuwa da jawabinsa muryar chip ce ta sa shi dakatawa yana sauraron sa babu mai iya jin voice ɗinsa sai shi da ya sanya abin sauraron a kunne cikin harshen turanci ya ce ka faɗa masa muna a tare da shi ba za mu taɓa rabuwa da shi ba har iya shan numfashinmu babu wanda zai kyamace shi duk rantsi za mu kasance a tare da shi don mu ba shi ƙwarin gwiwa kuma za mu tallafa masa don ganin mun raba shi da miyagun da ke a tare da shi insha Allah komai ya zo ƙarshe ya kwantar da hankalinsa jinjina kai big guy yayi hakika ya ji daɗin kalaman chief always magana ya so mai musu chief ya ce in isar mishi da sakon shi zuwa ga danishi mayar da hankali suka yi akan shi suna sauraron sa a tsanake faɗa musu abin da chief ya ce wani irin farin ciki ne lullaba wani sa har cikin ranta ta ji daɗin kalaman shi duk da bata san wane ne shi ba bata taɓa ganin fuskarsa ba ko ɗazu da ta ji an ɗauke ta lokacin da ta lullaba nishi da bazan rigarta bata san wane ne ya ɗauke ta ba saboda bata a cikin hayyacinta idanuwanta sun makance wane ne chief yaushe ya faɗa maka sakon ta jefa ma big guy tambayar yayin da take duban shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashe na 64 sai da ummi ta tabbatar wa kanta cewa bacci ya dauke su tukunna ta sako daga saman gadanta leken fuskokin su ta ranka idan ta ga idan akwai wanda bai yi bacci ba a lokacin batal ta rantsa idanuwanta sai ta yi tsammani